rise of extremism and terrorism across our region and indeed the world has Wannan kalubale na ta'addanci ya shafi dukkan kasashen nan namu da ke makwabtaka da gabar tafkin Chadi da ma duniya baki daya dan haka taron namu yake da matukar muhimmanci. Hafsan hafsoshin rundunonin tsaron Najeriya Air Chief Marshal Alex Bade ke bude taron hafsoshin rundunonin tsaron kasashen da ke yankin tafkin Chadi wato Najeriya, Niger, Kamaru, Chadin kanta har ma da jamhuriyar Benin don duba hanyoyin ci gaba da haɗin gwiwar dawo da doka da oda a yankin. But the dastardly acts of Boko Haram mu dai babu mugun ta'addancin da ya rike mana wuya irin wannan yakin na Boko Haram da ya jefa al'umma cikin mawuyacin hali da karayar tattalin arziki. It is a known fact that terrorists do not recognize or respect international boundaries. Ba da ya ci gaba da cewa su 'yan ta'adda ba sa mutunta ko lura da kutsawa kan iyakar kowace ƙasa ma, da haka ya zama wajibi kasashen su haɗa ƙarfi wajen magance wannan matsalar. Will give the clear message to the world that this is the time to support us and this is the Babban darakta hukumar tafkin Chadi Sunusi Imrana ya ce taron zai ba da damar sauran kasashen duniya su tallafa wa yankin tafkin Chadin wajen kawo karshen ta'addancin don samar da tsaro da farfado da tattalin arzikin yankin. Masana harkokin tsaron Najeriya irin su Rabe Nasarar na mara baya ga irin wannan gamayyar da nana ta matukar aka sake wa sojoji mara da tsami son zuciya za a iya cimma nasarar yakin. Ai maganar ma ita ce wato tuntuni da an ɗauki matakan da ya kamata kuma sojojinmu ba kamar yadda suke ta kuka ba cewa ba su da kayan aiki masu ƙarfi makamai makamai kamar na waɗanda suke fuskanta ai da duk an tanadi wannan da sauransu sojojin najeriya ba inda ba za su iya zuwa su yaƙi ba su yi nasara matsawar ka ba su kyakkyawan horo kuma ka ba su makamai irin wanda ya kamata su yi amfani da shi kuma ka ba su dama su je su yi su bi duk wata doka da kuma eh, halacci na yaƙi da sauransu su yi za su iya yi su cimma burin wannan abu amma idan kana karatun abin da ke faruwa da kuma nazari da kuma jin maganganu wanda ba kafar gwamnati ba na abin da 'yan sojojin na namu suke ciki to lalle za ka san cewa akwai wata ƙasa muna nan muna fatan cewa abubuwan duk da suke faruwa wannan ya zama sanadi ya duk ko su komai ya zo a ji menene me yake faruwa wanda mutane ba su sani ba taron hausoshin dai zai ci gaba a asirce da ƙarshe akwai yiwuwar cimma wata yarjejeniya tsakanin kasashen tafkin cadin bayan ganawa da shugaban najeriya muhammadu buhari in ba a manta ba buharin kwanan nan ne ma ya ziyarci nijar da chadi don tattaunawa kan yaƙi da boko haram Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.